أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 28 ga watan da akhira a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan uku a shekara ta 2017 miladiya mako biyu da suka shuɗe mun cike da ƙarshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul tahrim yau za mu tashi farkon aya ta shida faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا mala yace thumma arshadallahu an-nasal mu'minin sai Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mutane muminai fi nisa'ihim game da sha'anin matayensu fi ma ati cikin abin da zai zo Faƙala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku kun ku tsare kawukanku wa ahalikum da iyalanku naran daga shiga wuta mala yace bilhamli ala da'atillahi ta yadda za ku ɗora su akan ɗa'a ga Allah subhanahu Ta'ala. imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah mutum ya umarci iyalansa da siwa Allah da'a kuma ya hana su saban ubangiji subhanahu ta'ala wannan haƙƙi ne akan dukkanin magidanci duk wani laifi da aka yi na saban ubangiji a cikin gidanka matukar baka hana ba kana da kamasho na wannan laifin dukkanin wani aiki da aka yi na da'a a cikin gidanka matukar kai kasa kana da kamasho cikin wannan lada da za a samu na wannan aikin sawa'an da rayuwarka da kuma bayan ranka shi yasa lokacin da mutum yake da rai wajibi ne akan sa ya dora iyalansa akan abin da ya san ko da ya mutu za su dora a kansa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya dora wa magidanta game da sha'anin gidajensu da haka idan mutum ya mutu ya bar iyalansa akan ayyuka na da'a to dukkan abin da suka yi na wannan da'ar tunda shine sanadin dora su a kai Allah madaukakin sarki zai ci gaba da kai masa lada har zuwa kabarinsa kamar yadda kuma idan mutum ya mutu ya bar iyalansa akan wani abu wanda yake na kuskure ko na sabon ubangiji to dukkanin lokacin da suka aikata wannan laifi idan za a dora musu zunubin ba su kaɗai za a dora ba har shi sai an isar masa da kamasho a cikin kabarinsa wannan baya cin karo da faɗin Allah wala taziru waziratun wizra ukra wata rai bata ta daukan alhakin wata domin magidanta suna iya ɗaukan alhakin iyalansu Balma alhakin iyalansu a kansu yake shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayi ko bi buka'i ahlihi alaihi mamacin da ya mutu duk kukan da iyalansa suka yi masa sai an masa azaba na wannan kukan da suka yi mai malamai suka ce abin da ya sa haka saboda shi ne yayi sakaci bai nuna musu cewa yin kuka ga mamaci laifi ba ne. wannan ya jawo dukkanin abin da suka yi masa na koke gwargwadon hawayen da suka zubar gwargwadon azabar da za a yi ta masa a cikin kabarinsa to amma da da kasancewa a garinku ko a al'adarku ana yin kuka idan mutum ya mutu to kai tun kana da rai sai ka nuna wa iyalanka wannan ba daidai bane ba wannan laifi ne kuma kai musu wasiya da cewa a hir ni in na mutu kar ku yi min kuka ana nufin kukan kere kukan da zai fitar da sauti kukan da zai nuna raki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana shimfidar ajali abin da yake wa iyalansa wasiya da shi nana ummu atiya take faɗa cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito bari annabiyyu min alhaliqati wa saliqati wash-shaqa manzo Allah yana shimfidar ajali yana cewa ba ni ba mai daga murya lokacin musiba ko mai yin kururuwa dan an yi mutuwa ko mai aske kanta dan wata musiba ta faɗa mata ko dan an yi mata mutuwa ko mai tsatsaga tufafi da dukan jiki sakamakon wata musiba ko sakamakon mutuwa ma'ana manzo Allah yana yin haka ne tare da hannunka mai sanda ga iyalansa da kuma al'ummarsa cewa kar ku yi haka ko bayan bana na to wannan shine haƙi akan kowane mai gida game da kansa game da iyalansa babu batun cewa kabarinka daban kabarinsu daban kabarin mai gida yana da alaka da kabarin mutanen gidansa kabarin miji yana da alaka da kabarin matarsa yadda za ka yi ƙoƙari ka getta kabarinka haka za ka yi ƙoƙari ka getta kabarin iyalanka amma matukar baka gyara kabarin iyalanka ba ko da kana takamar kai ka gyara naka to naka ma bai gyaru ba domin a ranar lahira ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da kai ya tsayar da su me yasa kuka yi kaza kuka kaza kuka kaza sai su ce babanmu ne ko mai mu ne bai sa mu ba bai hana mu ba ba yadda za a kai a kyale kaka tafi aljanna su kuma a kyale su tafuta ɗayan biyu ne dole ko kai ka ja su ko su su ja ka idan Allah ya ga dama da rahama sai ya fi muku to kai da su din sai ku tafi aljanna amma idan ubangiji ya ce a'a zan yi hisabi bisa ga adalci in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wanda ya kyakkyawa ya ga kyau wanda ya mummuna ya ga mummuna liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to kaga dole ba yadda za a yi kai ka tafi aljanna su kuma su huta anan sai dai dole kaza ta ja zakara dole sai dai su su bincike ka su wuta da kai da haka wajibi ne akan mu yadda mu tsare sallah yadda za mu tsare dukkanin ayyuka na ibada mu umarci iyalanmu su tsare haka nasun yana da alaka da namu idan muka yi mai kyau suka yi mai kyau yadda muka rayu a duniya haka za mu je mu rayu a lahira cikin aminci cikin aljanna والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ubangiji ya ce duk waɗanda suka yi imani ‘ya'yansu suka biye musu bisa ga imani a lahira sai mu haɗe su baki ɗaya ba za mu rage musu komai na ayyukansu ba da haka ka rinka umarnin umartar iyalanka da aikin da'a kamar yadda za ka umarci kanka da aikin da'a ka hana kanka yin sabon ubangiji kamar yadda za ka hana iyalanka su ma su saba wa Allah imamu kasir yake cewa hadisi ya zo daga imamu ahmad da imamu tirmidhi da abu dawud daga arrabi'u bin sabira daga babansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace murru sabiyya bis salati idza balaga sab'a sinin kuke umartar 'ya'yayanku maza da mata da suke yin sallah tun suna yan shekara bakwai wannan duk yana daga cikin ma'anar ku anfusakum wa ahlikum naran da zarar yaro ya kai shekara bakwai lokacin da aka yi kiran sallah kai alwala ka taho masallaci shi ma lallai ka riko hannunsa ka jawo shi ku taho masallaci tare da shi yadda kake jin sallah wajibi ce a kanka to shi a lokacin ko da ba wajibi ce a kansa ba amma wajibi ne akan ka kai kuma ka fara koya masa duk lokacin da ya wani aikin da'a ya samu lada to sai a san maka mazala ce fadribuhu alaiha idza balaga ashara sinin ku rinka dukan ƴaƴayenku akan sallah in suka kai shekara goma ba su yi ta ba ma'ana yaro yana ɗan shekara bakwai namiji ko mace ana koya masa sallah a tsawon shekara bakwai takwas tara goma duk ba maganar duka koya masa alwala koya masa tsarki koya masa kallon alkibla koya masa karatun fatiha duk ba a ce ka dake shi ba idan yayi wata ya tsallake wata sai dai a yi masa nasiha a yi masa hannunka mai sanda a ja hankalinsa amma babu batun duka a ciki amma daga lokacin da ya kai shekara goma bai yi sallah ba ko ta kai shekara goma ba ta yi sallah ba to dole ka dake ta idan kuma kai baka dake ta ba to kai Allah ya sa mala'iku su dake ka da ka ya rage maka ko ka zaɓi kai a dake ka ko kuma kai ka dake shi ka koya masa sallah da yawa daga cikin iyaye yau ɗaiɗaiku ne bal sun fi kowanne karanci waɗanda za ka ga suna zaunawa da 'ya'yansu don su tattauna da su akan sha'anin addini a wannan marhalar da addinin musulunci ya ce mu koyar da 'ya'yanmu ibada la uwa mace wa la uba namiji wanda zai koya wa ɗansa cewa taho mu tafi sallah Yi alwala yi tsarki ga yadda ake alwala ga yadda ake kallon alƙibla ga wannan yana da matukar karanci a cikin mu wanda kuma wajibi ne akan mu dole mu koya musu haka galibi magidanta sun fi damuwa da su aje musu buhunhunan hatsi a gida ya aje buhun shinkafa ya aje katan ɗin taliya ya aje doya ya aje kaza ya fita ya siyo kayan marmari yana ganin ya sauke haƙƙi ubangiji ya ce a ba wannan za mu tambaye ka ba wannan ma yana daga cikin haƙƙinka amma abin da za mu gina hisabi da tambaya a kansa game da sha'anin iyalanka sallarsu ba za a tambaye ka cewa ba su ci ba sau uku a rana tare da cewa ka yi ƙoƙarin ka samo musu abincin da za su ci ɗin haƙƙi ne a kanka amma ubangiji ya ce abin da za mu tambaye ka shine maganar sallarsu sun yi asuba a kan lokaci kuma yadda muka ce kuma kai ka koya musu ko ka kai su makaranta suka koya duk Allah zai tambaye ka wannan وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى كأمرتي يا لنك دصيصا واصطبر عليها كما كي هقولي دسلا سيالا لا نسألك رزقا بغام تنبيك أرزق صبا domin kowa Allah madaukakin sarki ya halicce shi da arzikinsa bawa baya azurta bawa sai dai ya zama silar arziki amma arzikin daga Allah subhanahu ta'ala yake amma umartar iyalanka da su sallah wannan haƙƙi ne a kanka nahnu narzuquk ubangiji ya ce mu mu muke azurta ka dan haka mu kuma muka ce kai kuma ka umarci iyalanka da su sallah wannan kuma haƙƙinka ne wal aqibatu littaqwa kyakkyawan makoma tana ga tsoron Allah da kuma masu tsoron Allah Allah ya ce wa quduhan nasu wal hijara ita wutar da za ku tsare kanku da iyalanku daga shigarta ta hanyar ayyukan da'a da gujewa sabo waquduha makamashinta annasu shine mutane ai alkufar waɗanda suka kafircewa Allah da kafirai da dukkanin munafukai da su za a yi makamashin kunna wutar jahannama shine waquduha annasu wal hijara sannan walhijara da kuma duwar wasu mala yace ka asnamihim kamar duwatsun da aka sassaka aka mai da su gumaka ake bauta musu ya'ani abin nufi annaha mufratatul harara lallai wutar lahira ta kai ƙololuwa ta fuskar zafi tattaqidu bima zukir tana kunnuwa ne tana ci da abin da aka ambata mutane da kuma duwatsu la kanarid duniya ba kamar wutar duniya take ba domin ita wutar duniya tattaqidu tana kunnuwa ne bil da kirare ko itatuwa ko dukkan dangin makamashi to amma wutar lahira ba haka bane ba wutar duniya idan tana ci in aka jefa mata duwatsu kashe ta suke yi amma ita wutar lahira in tana ci aka jefa duwatsu sai ta ƙara ci wutar duniya in tana ci aka jefa mata abu mai danshi ko ruwa ruwa kashe ta yake yi kamar ɗan adam yanzu a jikinsa akwai mai akwai ruwa akwai jini akwai ɓargo waɗannan dukkaninsu dangi ne na ruwa in aka zuba wa wuta duniya irin su kashe ta suke yi amma ita ko wutar lahira in aka jefa mata irin waɗannan daɗaci take yi wanda ya nuna mana cewa wutar guda biyu suna da bambanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar duniya ɗaya ce cikin saba'in na wutar lahira ma'ana wutar lahira ta ninka wutar duniya sau saba'in wutar da ita za a jefa dukkanin kafirai da gumakansu da duwar watsunsu dukkaninsu ta hada ta cinye su ta lukwitse su amma wutar duniya ko ba haka bace ba to wutar duniyan ma kanta da bata kai wutar lahira ba tana yi wa dan adam kata kata idan ta same shi me ya tunaninka da kuma wacce ta ninninka ta ninkin baninki shi yasa Allah ya ce wa wutar lahira kirari la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar babu abin da ake jefa mata ta rage ko ta saura komai cinyewa take yi lawahatun lil bashar ita ce wutar da take soye dan adam ta tankware shi ta mai da shi mai sifar allo alaiha tisa ta ashar kuma ga mala'iku guda goma sha tara waɗanda su suke kula da ita suke lura da waɗanda suke cikinta da haka a wata ayar Allah ya ce innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun ku kafirai da da abin da kuke bautawa koma bayan Allah na duwatsun da kuka saka a matsayin gumaka da itatuwan da kuka fitar da shaf a jikinsu kuka musu wata sura kuke bauta musu dukkaninku makamashin wutar jahannama ne antum laha wariduna sai kun shige ta sai Allah ya ce law kana haula'i alihatan ma waraduha da ko wa'ancan gumakan da aka bauta musu a duniya iyayen gijin gaskiya ne ma waraduha ba za su shiga wuta ba wa hum fiha khalidun amma kuma dole za su shiga kuma za su dawama a cikinta a wata yar Allah madaukakin sarki ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ذاك وقودها الناس مكامشنت شيني mutane waɗanda suka kafirta da kuma munafikai inna allaha munafuki na wal na fi jahannama jami'a Walhijara da kuma duwatsu gunguma gunguma waɗanda aka mai da su gumaka ake bauta musu a duniya waɗansu malaman suka ce a'a ana nufin duwatsu da waɗanda Allah ya halitta na musamman suna nan a sama waɗanda suna da wani sinadari a jikinsu na cin wuta to ire-iren waɗannan duwatsu su za a haɗa a lahira a kunna wutar jahannama da su to kowanne ne daga cikin waɗannan duwatsu ya tabbata cewa lallai za a sa su a wuta duk gunki da aka yi na dutse ko na itace a lahira zai shiga wuta dan Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi ya nuna waɗanda suka bauta masa sun yi asara sun taɓe domin ga makomar ubangijin nasu su ma kuma ita ce makomar su ita ce wuta ubangiji ya ce alaiha mala'ikatun kuma ga mala'iku nan alaiha akan ita wutar da waɗanda suke cikinta suna lura da ita malai ce khazanatuha su ne masu tsaranta iddatuhum adadin su tis'ata ashar guda goma sha tara ne kama sayi a cikin mudaffir kamar yadda aya za ta zo a cikin suratul mudaffir wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru li yastayqina alladhina utul kitaba har izuwa karshe da kuma alaiha tis'ata ashar shine farkon aya wannan mala'iku ghilabun masu kausatawa mala yake min gilzil qalbin galubal qalb ko min gilzil qalbi kalmar gilas ana nufin masu kaushin hali la yarhamuna ba sa tausayi da dai idza sturhimu in an nemi su tausaya khuliqu min al-ghadabi Allah ya halicci ire-iren waɗannan mala'ikun ne cikin fushi wa habbaba ilaihim azabal khalqi kuma ya sanya musu san azabtar da mutane su kwata-kwata ba su san me tausayi ba lokacin da kace musu tausayi a lokacin ma kamar ziga su kai haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce su mala yace kama hubbiba bali bani adama akala ta'ami kamar yadda aka sanya wa 'yan adam kwadayin son cin abinci to su ma waɗannan mala'iku kwadayin da ke cikin su kawai nasi azaba ne yadda idan aka aje maka jarmiya a gabanka yawonka yake tsinkewa tun kan hannunka ya kai to haka su ma in suka ga mai sabon ubangiji a gabansu a cikin wuta hankalinsu yake tashi sai sun ga sun yi buji-buji da shi sannan suke samun natsuwa bala yace wa shurba sharabi kamar yadda aka sanya wa dan adam kwadayin san shan abin sha shidadun sannan ga su da karfi bayan ga su ba su da tausayi a zuciyarsu kuma ga su da karfin jiki fil batash wajen dankar mai laifi la sunan Allah ma amarahum waɗannan mala'iku ba sa saba wa Allah duk umarnin da ya musu ba za ka yi musu magiya su saurare ka ba duk lokacin da zaka faɗi wata kalma da kake ganin cewa za su tausaya ma a madadin su tausaya ma sai dai su gaya ma bakar magana wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika idan aka jefa yan wuta a wani kwari na wuta sai su rinka ihu suna mun halaka mun halaka a madadin mala'ikun su tausaya musu sai su ce la tad'ul yawma suburan wahida fad'u suburan halaka ɗaya kuke cewa yau ku ce halakoki ba adadi malala gashin tinkiya kaga ba zancen tausayi kenan da haka shine ma'anar shidal la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah duk umarnin da ya ba su bala yace badalun jalala wannan badal ne na ismul jalala ai la ya'suna amrallahi abin nufi ba sa saba wa umarnin Allah wa yaf'aluna ma yu'marun kuma duk abin da Allah ya umarce su shi suke aikatawa bala yace ta'kidin wannan kam kalma ta biyu kamar karfafa kalma ta farko ne domin kalmar la ya'suna Allah ma amarahum ita ce dai wa yaf'aluna ma yu'marun to amma sai dai an karfafu ta biyun ta farkon da ta biyun daidai da faɗin Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa yin abin da Allah bai sa su ba tukuna sai sun jira ya ba su umarni suke yi kuma duk abin da yace su aiwatar shi suke aiwatarwa wannan cikakkiyar shaida ce da ubangiji subhanahu wata'ala yau mala'iku kan cewa ba sa saba masa an gane ko da haka mala'iku ma'asumai ne Allah ya tsare su daga dukkan dangin sako duk wata kissa da wani labarin kanzan kurege da za a ce wani mala'ika ya yi laifi da waɗannan ayoyin ya isa ka rusa ta domin ubangiji ya tabbatar da cewa mala'iku ba sa laifi kiramin barara kiramin masu girma barara kubutattu daga dukkan dangin sako da wa yaf'aluna ma yu'maruna bala yace ay yaqbaluna awamirahu wa yaltazimunaha suna karɓar umarni daga Allah kuma suna bi wa yu'adduna ma yu'maruna bihi kuma suna aiwatar da abin da aka umarce su da shi wala ya yatasaqaluna anhu ba sa nauyin jiki wala ya tawanauna kuma ba sa gajiya da kasala fihi cikin umarnin Allah sai Allah ya ce ni يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون bayan an yi magana ga muminai magana ta jan hankali sai kuma aka fuskanto magana zuwa ga kafirai ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda kuka kafirta la ta'tabiru al-yawma ku sani a wunin yau ba wani hanzari da za ku bayar a karba da ka maganar kai kuka ko kai raki a sakamakon kawayi gari kafuri a filin tashin alkiyama wannan ma duk bai taso ba inna ma tujzauna kadai abin da za a sakan ka muku ku kafirai a wunin yau na alkiyama ma kuntum ta'malun shine abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar ku ta duniya malai ce bi tarki anfusihim wa ahlihim ta yadda su sun kyale kawukansu sun kyale iyalan su hamalan sasakai an ta'at an ta'ati gabarin yin ta'a ga Allah wa qad umiru bi wiqayatihima anin nari alhalin an ce su tsare kansu da iyalan nasu gabaran wuta walam yaf'alu amma ba su aikata haka ba sakamakon haka ya ja musu kafirci sakamakon haka kuma a yau Allah ba zai karɓi wani uzuri ko hanzari daga gare su ba la ta'tazirul yawma kada ku bada wani hanzari a yau mala yace yuqalu lahum zalika inda dukulihim nar haka za a ce da kafirai idan sun zo shiga wuta ai li annahum la yanfa'uhum do li annahu la yanfa'ukum domin koda kafiri ya bada hanzari hanzarin ba zai ba zai samu karbuwa ba a wajen Allah to da haka bada shi ma sai ya zama kamar bata lokaci kada ma ka bayar dan in ka bayar ba za a karɓa ba to sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan kafiran za su bada hanzarin amma sai dai in sun bayar ba za a karba ba kamar yadda Allah ya nuna mana haka cikin ayoyi da yawa na alqur'ani wa yawma yashurhum jami'an thumma yaqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun tuna musu ranar da za mu tashi duniya mu tashi dukkan mutane sai mu ce da mushrikai ina ababan da kuke bauta wa kuna jin cewa su ma alloli ne koma bayan Allah ubangiji madaukakin sarki ya ce thumma lam takun fitnatuhum ba za su samu wata amsar da za su ba wa Allah ba bayan yi musu wannan tambaya illa an kalu sai dai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse da Allah ubangijin mu ba mu shirka ba to wannan ma kunna mushrikin kamar a hanzari ne a wata ayar Allah ya ce walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إنا ما أتي ذاك ga? idh wuqifu ala nar a lokacin da za a tsare kafirai a kofar shiga wuta Faƙalu sai kaji suna cewa rabbana faƙalu ya laitana sai kaji suna cewa kaitan mu ina ma dai a ce nuraddu mu amai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu sake karanta ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna minal mu'minin dan mu zamo masu imani kaga wannan ma hanzari ne suke bayarwa nuraddu wa la bi ayati rabbina kamar suna neman a tsahirta musu ne a dan jinkirta musu a ba su damar su yi rubas su dawo duniya su gyara kurakuran su wannan ma uzuri ne a wata ayar Allah madaukakin sarki ce hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban bi'fan minan nar a lokacin da na farko suka haɗu da na ƙarshe ƙananan kafurai suka haɗu da manyan kafurai. an gane ko kafiran farkon duniya suka haɗu da kafiran ƙarshen duniya duk aka yi kitibin mugun gamo a cikin wutar jihar jahannama sai ka ji ƙananan suna cewa ha'ula'i ya Allah waɗannan gingima gingiman kafiran irin su fir'auna su hamana aballuna su suka batar da mu a duniya su suka rinƙa riya mana kafirci da ƙawata mana shi mu kuma muka bi su atihim azaban bi'fan minan nar ya Allah ninninka musu azaba ta wuta in mu za a yi mana hamsin su a yi musu ɗari in za a yi mana ɗari su a yi musu ɗari biyu wannan ba uzuri ba ne uzuri ne ubangiji maɗaukacin sarki sai ya ce wali kullum da'ifun kowanne daga cikin ku ya masa zabi ba ruwanmu da sunan babba da ƙarami kowa sai an rubanya masa walakin la ta'lamuna sai dai ba za ku sani ba to kaga wannan hanzari ne da kafirai suke ta bayarwa amma Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓa ba shi yasa a wata ayar sai ya ce فيومئذ لا ي... لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون يومئذ أولنا رانا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم hanzarin kafirai da za bayar ba zai amfane su a wajen Allah ba wala hum yustatabuna kuma in sun yi koke ba za a karɓi kukan ba ba za a saurare su ba a wata hare yake yawma la yanfa'u ranar da hanzarin kafirai ba zai amfana musu komai a wajen Allah ba domin tsinuwar Allah za ta tabbata a kansu sannan kuma mummunan gida yana nan yana jiran su shine wuta to da wannan ayar da ta ce kada su yi ba wai tana nufin hana su bane tana nufin ko kun yi ba za a karba bane an gane ko domin gashi din sun yi a cikin ayoyi misalai da dama sannan kuma ga amsar da Allah yake ba su cewa ne cewa in ma sun yi uzurin ba zai yi amfani ba gashi kuma nan aya ta ce kada su yi abin nufi ko kun yi dai kun bata wa kanku lokaci yin ba zai amfana muku komai ba domin ba zai sa Allah ya fasa abin da yi nufin yin ku bana azaba a wata ayar ma cikin suratul mursalat Allah ya ce hadha yawmu la yantiqun fala yu'zanu lahum fayatazirun wailun yawma idhil lil mukaththibin hadha yawm wannan wuni na tashin alkiyama la yantiqun ba a barin kafirai su sake su yi magana wala yu'zanu lahum ba a ba su dama fayataziruna su ba da hanzari da haka Allah yake wailun yawma idhil lil mukazzibin lalle azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyatawa waɗansu malaman suka ce a ayoyin da suke cewa kar ayi suna nufin in an yi ba zai yi amfani ba ayar da take cewa kuma ba za a yi musu izini su yi ba tana nufin a wata gabar amma a wata gabar za a basu su yi sai dai kuma in sun yin bai da amfani kamar yadda mun sha faɗa ita alkiyama get get ne akwai get ɗin da Allah zai ce ba a magana a wani get din kuma sai ka ji an yi magana a wani get din Allah ya ce ba a karbar hanzari kar ku yi hanzari la ta al-yawma a wani get din kuma sai ka ji an basu suna ta yin hanzarin alƙiyamatu mabaqi alƙiyama mataki mataki ne a wani get din Allah ya ce kafirai ba za su iya masa coge ba ba za su iya boye masa labari ba wala yaktumuna Allah hadisan amma a wani get kuma sai kaga sun yi cogen fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay' su wa Allah rantsuwa da daɗin baki irin yadda suke wa muminai a duniya su ɗauka a can ma zai ci alhalin ba zai ci ba da haka babu cin karo cikin ire-iren waɗannan ayoyin wa a wani wajen idan za a shiga wuta mala'iku ko sauraron su su ba su damar magana ma ba za su yi ba an gane ko shine yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu saffan la takallamu anan ba magana qalat sa'u fiha wa la tukallimun ba magana hadha yawm la yantiqun ba magana amma a wani waje sai ka ji an basu suna ta magana su faɗi gaskiya su faɗi ƙarya su tona wa kansu asiri su yi ƙaryace ƙaryace su yi rantsarantse duk ubangiji ya zara musu ido da haka wasu ayoyin sun nuna cewa ba za a ba su damar faɗar hanzari ba wasu ayoyin sun nuna cewa za su faɗi hanzarin wasu ayoyin sun nuna cewa ko sun faɗi hanzarin kuma ba za a karɓa ba dukkanin guda ukun za su faru wani waje za su faɗa wani waje za a hana su faɗa wani waje za su faɗa amma faɗar ba za ta yi amfani ba sadaka ya lata atazru yau kada ku faɗi wani hanzari da kuke tsammanin wai za za ku kwaci kanku da shi a yau inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna kada abin abinda za a saka ka muku a yau shine ayyukan ku ai jazaohu sakamakon ayyukan ku wa man lam yaqi nafsahu an-nar da duk wanda bai tsare kansa daga shiga wuta ba wala ahlahu kuma bai tsare iyalansa daga shiga wuta ba faqad ahlaka hatu haqiqa ku ya halakar da kansa wa ahlakahum kuma ya halakar da su a iyalan nasa fa alaihi wizru nafsihi wa wizru ahlihi ma'ahu zai ɗauki laifin kansa kuma zai ɗauki alhakin iyalansa ba wai cikin abin da na gaya mana kaɗai ba cikin dukkan wani abu da ka sani wajibi ne akan ka ka kula da shi fa cikin iyalanka dole ne in ba haka ba makomar haka za ta zame maka za ka zo kana kokarin ka wanke kanka a gaban Allah kuma ba za ka wanku ba yanzu abin mamaki mutum zai je siyo iyalansa tufafi na tsaraici kuma su sa su fita yana kallo akwai matan da zaka ji suna cewa mu muna da sha'awar ma mu sa hijabi amma masu gidan ba sa so sai su rinka cewa mu gidadawa ne yan ƙauye ne akwai matan da ta taba gaya min haka ta ce wallahi malam in na ce zan sa hijabi mai gidan faɗa yake mun ke gidajiya ce ke yar ƙauye ce ke kaza ka to kaga mai faɗar haka zai siyo hijabin da kansa ta ce zai je yayo mata ɗinkuna na fitar da tsaraici kuma ya gayyato abokai falon gidansa kuma ya ce ta sako wannan kayan ta yo musu girki ta kawo wai mace ita take jin kunyar ta fito a haka amma shi namiji shi yake ingiza ta wanda mai zuciyar alade ne dayus ne laita minna mazala ya ce wannan baya cikin musulmi domin musulmi abin da aka san shi da shi shine kishi to da haka duk waɗannan abubuwan sai mun kiyaye su shigar iyalanmu shigar ƴaƴayenmu kai komansu koyan addininsu cinsu shansu iliminsu na zamani da kuma na addini in ba mu haka ba wallahi sai mun je mun amsa tambaya a gaban ubangiji subhanahu wataala kana kokarin zaka shiga aljanna ƴaƴanka suna ciwo kwalaka matarka tana ciwo cunarka domin ba za ta bari kai ka shiga aljanna ita ta shiga wuta ba alhalin kai kai sakaci baka dora ta akan hanyar da za ku shiga aljanna tare kai da ita ba kuma haƙƙinka ne kai mata haka wani yana nan ahlus sunna ne duk majalisi ana karatu tare da shi amma matarsa tana nan da layar yan bori akan ta maganin ciwon kai da ya mutu shi da ƴaƴansa da komai gidan bori ya gina sunnarsa iya ta ce shi kadai iya a masallaci shi kadai shi ma yake sunnar babu gidansa a cikinta wannan kalubalen yana nan yana gudana a cikin al'ummar maza sun yi sakaci sun bar matansu a baya ba sa koya musu addini ba sa tuntuɓa su rayuwa ba sa jin damuwoyinsu ballantana su san ina tunaninsu ya dosa in yau suka mutu suka basu me za su rayu a kai ba haka annabawa suke ba annabawa in za su mutu tara iyalansu suke su yi musu interview ma za ta abuduna min ba'di ko ma ta abuduna min ba'di haka annabi Ibrahim da annabi Yaqub suka yi wa ƴaƴansu wasiya kuma Allah ya hakaito mana dan mu darasi mu dau darasi wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون amma kai yau wasiyar ka na bar kuɗi a waje kaza na binne a waje kaza kai zaka je ka amsa hisabin wannan kai zaka je ka amsa hisabin wannan wannan kai ta shafa ya ka samu ya ka tara ya ka kashe magabata na kwarai wannan ba shine ajandar su ba Umar ibn Abdul Aziz yana shugaban ƙasar duk duniya na musulmi ya zo zai mutu yana jinya aka jijjiga jakar kuɗinsa aka ji ƴan kwabbai ne guda goma sha biyar ko guda goma sha shida kuma gashi Allah ya bashi arzikin 'ya'ya da yawa aka ce ranka ya daɗe yanzu zaka mutu ga 'ya'ya da yawa ga jakar kuɗi ba nauyi ya za a yi yace ba ni da matsala wannan ba shine damuwata ba in mutanen kirki ne suna tare da arzikinsu in na tafi na bar su rayuwa za su yi mai kyau Allah ba zai wulakanta su ba aka ce me dalilin ka yace Allah ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin majibincin al'amari na shine Allah da ya saukar da littafi kuma shi yake jibintar lamarin dukkan wani nagari yace to kuma in ƴaƴan banza ne dan me ni zan bar musu kuɗi ni ina ta ina amsa tambaya suna sharholiya ce ba yadda za a yi haka wani daga cikin tabi'ai yake ba da labari yace a gabana Umar dan Abdulaziz ya faɗi haka amma ga wani daga cikin sarakuna shi kuma da zai mutu ya bar wa ‘ya'yansa miliyoyin kuɗi na zinare Yace amma wallahi ni da na rayu ‘ya'yan umar ibn abdulaziz sai da na ga suna sadaka da kyauta ta miliyoyin zinare su da ba a bar musu ba amma ‘ya'yan wancan mai kuɗin sai da na gansu suna bin kasuwa suna bara suna maula sidi maulata ta balarabe me wannan yake nuna wa dukiyar da uba ya bar wa ‘ya'ya ba ita take rike su ba bal ma ga duk wanda ya san yau da gobe ya san kuɗin da suka fi rashin albarka a duniya daga cikinsu akwai kuɗin gado saboda su cin su suke ba su san zafin tara su ba addu'a suke ala kargiwa a shanama saboda bai san da zafin yadda ka tara ba da ka ya lalata su ya kashe su abin sauki ne a wajensa kai ka sha wahala ka tafi da rayuwarka tun kana tafiya da ƙarfin jikinka tun kana da bakin gashi har ka tankwara kai farin gashi tara masa kake yi amma abin da ka tara a shekara arba'in in ya zo ba shi shekara biyu billahi ragarga zai lalata su amma babban abin da zaka bar masa ka zauna lafiya bar masa addini bar masa tarbiyya to in ka tafi ko baka bar masa sisin kwabo ba shi zai nemo sisin kwabon ya maka addu'a ta bika ya maka waƙafi ya bika amma yau nawa ne ƴaƴan da aka bar musu kuɗi ko tunawa da iyayensu ba sa yi waɗansu mafarki ma da suke na iyayen nasu bayan an binne su a gidajen su sai sun ɗauko malaman tsubbu da malaman darni a ta musu ya sun wai su daina ganin ka a bacci ganin ka ma a bacci ba sa so su yi alhalin kuɗin ka suke ci gumin ka suke ci kai kuma wannan ya fi tsole ma ido ka bar musu baka bar musu addini ba baka bar musu tarbiyya ba baka ɗora su akan daidai ba a lahira Allah ba zai tambaye ka alhaji wani a akawun ɗinka nawa ka bar wa 'ya'yanka ba amma sai ya tambaye ka yaya sallarsu yaya tsarkinsu yaya addininsu ya iliminsu na addini ya iliminsu na zamani akan wace tarbiyya ta ɗora suka taho ka bar su wannan shine kalubalen da kowa sai ya amsa shi a gaban ubangiji in dai Allah ya baka iyali da haka inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu sai Allah ya ce ya الذين amanu نصوحا عطى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخرج ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah ma'ana idan an samu mutum ya ɗan yi sakaci da ire-iren wancan umarni da aka bayar matukar kana da rai matukar numfashi yana gudana a jikinka har yanzu kana da damar ka gyara shi Allah rahamarsa da jin kansa dan ka saba masa kuma baya rufe maka kofar tuba zai iya yiwa a samu wani mutumin kirki amma ta fuskar kulawa da haƙƙin iyali da tarbiyyar su ya daɗe yana sakaci to a lokacin da ka ji wa'azi har yanzu dama tana nan a gabanka domin matukar mutum yana da rai to matukar ya tuba ga Allah Allah zai karbi tubansa matukar ya zo da nufin ya gyara kurakuransa ubangiji subhanahu wataala zai karba masa da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani tubu ila Allah ku tuba wa Allah taubatan nasuha tuba wanda yake na gaskiya mala yace bi fatin nuni wa quri'a miha dhammiha nasuhan da yi wa nunin fataha a wata kira'ar nusuhan da yi wa mimin din ko ka ce nasuhan ko ka ce nusuhan ai bi Allah yu'ada ila zam ta yadda mutum ba zai koma zuwa ga aikata zunubansa ba a baya wannan shine ma'anar taubatan nasuha wa yuradu al'audu ilaihi fatansah biha an-nafs ko da yayi nufin ya koma sai zuciyarsa ta masa nasiha da kanta wal ahl hakanan kuma shi da kansa yawa iyalansa nasiha in sun yi nufin su koma وسائر المؤمنين da kuma sauran mu'minai lianna man sahha taubatuhu domin duk wanda tubansa ya inganta ahabba ay yakuna nasu mislahu zai so mutane ya ga sun zama nagari na kwarai kamar sa kama kala suddi kamar yadda imamu suddi ya faɗa wa sa'id ibn al da sa'id dan musayyib malai ce wa hadhal qawlu indi ahsan wannan batu a wajena shine mafi kyawun zantuttuka da malamai suka yi game da fassarar wannan aya li'anna al-kalama domin zancen fi wiqayatin nafsi wal ahli anin nari ana yin sa ne game da tsare kai da kuma iyalai ga gaburan afkawa cikin wuta al-imam ibn kasir yace taubatan nasuha ita ce taubatan sadiqa jazima tuba na gaskiya tuba na yanke tamhu ma qablaha min as-sayyi'at wanda ke goge duk abin da ya gabace ta na miyagun laifuka wa tulimmu sha'afat ta'ib kuma take daure kan shi wanda ya tuba din gabaran komawa ga ayyukan sako wa tajma'uhu ta tattare shi wa takuffuhu ta kame shi amma kana ya ta'afahu min ad-dana'ati daga abin da ya kasance yana zaikewa na ayyukan kaskanci na saban ubangiji subhanahu wata'ala da haka ubangiji yana tallata mana kofar tuba kuma yana nuna mana cewa tuba dama ce buɗaɗɗiya a gabanmu kamar yadda wata ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah baki dan ku ya kuma su imani dan ku samu babban rabo kalmar ya ayyuhal ladina amanu tubu ya ku wadanda suka imani ku tuba ya nuna cewa imani baya cin karo da me laifi zai yi wa mutum yana da imani kuma yana aikata laifi to abin da yake gyattawa mai imani laifinsa in yana yi shine tuba ga Allah bambancin musulmi da kafiri kenan shi kafiri yana laifin amma ba zai tuba ba amma shi musulmi yana laifin amma duk lokacin da ya tuna wanda yake wa laifin kuma ya tuna laifin sai ya tuba shine Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Bayan kwarai su ne waɗanda in suka aikata laifi ko suka zalunci kawukansu sai suka tuna Allah sai su dawo su yi istighfari domin sun san ba mai gafarta laifuka sai Allah ba sa ci gaba da ayyukan sabo alhalin suna sani ubangiji da kansa yawa bayansa shaida akan haka wannan shine sifa ta bayan kwarai Innan ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza bayi na kwarai sune waɗanda in shaidan ya ɗan ruɗe su ya ja hankalin su suka saba wa Allah daga baya kuma suka farfado suka gano tazakkaru sai su dawo su zikiri su tuba su yi nadama fa idza hum mubsiruna sai su wartsake sai su gane cewa lallai jiya sun yi laifi to yau bai kamata su koma gidan jiya ba da haka Allah ya ce tubu ila Allah nasuha ku tuba ga Allah tuba wacce take ta gaskiya tuba wacce take ta gaske za ta mantar da kai laifin jiya kuma ta rinka sa maka nadama sannan ta rinka nuna maka hasarar da kai dan ka yi kokarin ka gyara da gobe da jibi da abin da zai zo a nan gaba malamai sukan yi maganganu akan shuruɗut tauba kamar yadda malam mai alari yi bayani mai dogo mai tsawo a muqaddimarsa wa shuruɗut taubatin nadamu ala mafat wani wa allah an la ila dhanbihi fi ma baqiya alaihi. min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi in kana mutalabbisan biha ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة ذاك شرع توبة فرقو ندامة أكان أبن ديوتي مازال يتي الندم توبة ندامة إذا كنت أمتين توبة تكي da mutum ya yi nadama akan abin da ya aikata ya fuskanci Allah ko bai furta astaghfirullah ba Allah ya yafe annadamu tauba to amma da za ka yi ta istighfari kai cikin carbi malala gashin tinkiya amma a zuciyarka ba nadama aikin banza kake ba tuba kake ba wargi ne da wasa da wulakanta Allah irin tuban mata ko za ta yi gulma ta ce astaghfirullah astaghfirullah sako sako ba a na ba to a bakin wa alhalin zaka faɗa da haka ba irin wannan tuba Allah yake so ba wa tubu ilallahi jami'an tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ya kusanta ubangijinku ay yukaffira ankum sayyi'atikum ya kankare muku laifuffukan ku da kurakuranku ma'ana idan mutum ya tuba tuba na gaskiya to amfanin tuba na gaskiya duk laifin da kai za a shafe shine Allah madaukakin sarki ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat bayan Allah ya kankare laifuffukan a madadin ma su tafi kadai sai a ce a canja su a rikidar da su a madadin da suna zunubi za su tafi a mai da su lada su dawo da mutum ya sha giya yanzu sai shirya ta zo masa ya tuba wa Allah ya nadama ya kuka na zuci da na fili sai Allah ya ce to wannan giyar da ya sha a madadin zunubi ku mai da zunubin nata ya zama lada a madadin ya tashi a tutar babu ko da a ce babu lada ya tafi ba zunubi a'a ku maida masa da zunubin ya koma lada da ka sai a baka ladan ka sha wani abu na lada a madadin ka sha wani abu na zunubi a madadin a da ka yi sata ka tuba kai nadama ka mayarwa da masu kayan kayansu in ka san haka a madadin Allah subhanahu wata'ala ya ce a baka zunubi na mai sata sai ce a kankare a baka ladan sadaka to haka Allah zai ta mu'amalanta bayansa gwargwadon tubanka gwargwadon kyawun niyyarka gwargwadon yadda zaka samu lada ta hanyar tuban da kai shine asa rabbukum kiran ya rage ubangijinku ay yukaffira ankum sayyi'atikum ya kankare muku kurakuranku wa yudkhilakum jannatin kuma ya shigar da ku aljannatai malai ce basatina lambuna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin gine-ginensu yawma la yuqzi Allahu an-nabi ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba malai ce bi idkhalin nari ta hanyar shigar da shi wuta annaba ba za su shiga wuta ba domin shiga wuta shine kololuwar kunyatarwa idan Allah yana son ya ci mutuncin kai kunyata ka sai ya bari sai an je lahira ya daga ka gaban kowa yayi maka tofin alatsi ne duk duniya ai ma rere kowa ya gani sannan a ce a shigar da shi wuta to wannan shine karshen kunyatawa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhazaytahu to da ka yau malaiku yukhzillahu an-nabi a ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba to malamai suka ce wannan baya nuna akwai wata ranar da Allah ya kunyatar da annabi domin wani zai iya fahimtar haka tunda an ce a ranar lahira ita ce ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba to kenan a duniya an yi wata ranar da Allah ya kunyatar da annabi ba haka bane ba domin ba dukkanin zance bane yake daukar mafhumul mukhalafa ma'ana ba dukkan zance bane ba yake nuna in ba a yi wancan ba to an yi wancan a an gane ko akwai abin da ake kira da mafhumul mukhalafa ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba to kuma baya daukar cewa a wata ranar ya kunyatar da shi dama Allah bai taba kunyatar da shi ba to amma a tunanin waɗansu ne suna ganin kamar a nan duniya annabawa sun kunyata domin kafiran da ba su yi imani da su ba suna ganin annabawa ba su yi nasara ba ko annabawan da kafirai suka kashe wasu suna ganin kenan su ba su yi nasara ba an kunyatar da su to ba haka bane ba Allah bai taɓa kunyatar da annabawansa ba kuma Allah ba zai taɓa kunyatar da su ba domin ya rubuta walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli to da haka annabawa ababan ɗaukakawa ne da girmamawa a duniyarsu da kuma a lahirarsu wallazina amanu hakanan waɗanda suka yi imani ma'ahu tare da annabi Allah ba zai kunyatar da su ba ai ashabuhu ana nufin sahabbansa li'annahu muttaba'u amrallahi domin su kan sun bi umarnin Allah fi wiqayati anfusihim wa ahlihim naran wajen tsare kawo kansu da iyalansu daga shiga wuta aw kullaman sahib sahabuhu ko duk waɗanda suka abokanci manzon Allah fi wasfil imani cikin sifantuwa da sifar imani wa wiqayati wa wiqayati nafsihi wa ahlihi nar da kuma tsare kai da iyalai daga shiga wuta ila yawmil qiyamati har ranar tashin alkiyama duk wanda ya subanci da wannan sifa ya shiga karkashin aya ko kai a yau duk da baka ga annabi ba baka yi zamani da shi ba amma matukar ka ji wannan umarni ka kiyaye na tsare kanka da iyalanka daga shiga wuta to ka shiga karkashin yawma la yuqzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a Allah ka samu cikin su da rahmaka nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya ta gaban su domin a ranar lahira muminai za su tafi haske gaban su yana nuna musu ina suka dosa kamar yadda mun sha faɗa za a hau siraɗi wanda siraɗi wata gada ce tsakanin filin tashin alkiyama da aljanna sai an ƙetara ta ita kuma ƙarƙashin ta wutar jahannama take kuma ubangiji ya ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi ta kai ya tsallaka ko wanda zai shiga aljanna ne sai ya tsallaka wannan gada sannan zai je ta da aljanna to kuma siraɗi manzo Allah ya ce sirirantarsa ya fi na gashi kaifinsa ya fi na takobi kuma kowa zai hau to da ka lokacin da zaka hau kana da buƙatar hasken da zaka rinka ganin gabanka ina ka daga kafarka ina zaka sanya to a wannan lokaci nuruhum yas'a baina aidihim hasken mu'mine yana tafiya gaban su dan suke ganin haske ta gaban su ga munafikai sun biyo bayan su su ma suna cewa unzuruna naktabis min nurikum ku jira mu mu dan amfana da hasken ku amma ina wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur da wanda Allah bai ba shi haske ba a wannan lokaci ba wani hasken wani da zai amfane shi to sannan wabi aimanihim kamar yadda mun faɗa a ayar da ta gabata can lokacin da muke fasarar suratul hadidi ko yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu buruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran يوم يرى المؤمنون والمؤمنات يوم ترى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا to da ka a can Allah madaukakin sarki ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar zuwa karshe nan ma sai ce nuruhum yas'a baina aydihim ya bi na rabbana atmim lana nurana to malaman tafsiri suka ce nuruhum yas'a baina aidihim nan magana ta cika haskensu yana tafiya ta gaba da su su suwa muminai maza da muminai mata a lokacin da suke tafiya akan sirati dan su ketara su je su shiga aljanna wa bi aymanihim amma a hannunsu na dama kuwa nan wani sabon zance ne ai wa bi aymanihim kutubuhum a hannun damansu kuma kowa yana makalkala da littafinsa na hisabi da aka bashi domin akwai raba littafi a filin tashin alkiyama an gane ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da haka an riga an gama wannan rabar littattafan kowa ya karbi littafinsa na muminai to da haka kowa zai rike littafinsa a hannun damansa to sannan ya kamo hanyar hawa suradi haske kuma yana gabansa to shine yas'a baina nuruhum yas'a baina aidihim hasken su yana tafiya gaban su wa bi aymanihim kutubuhum a hannunsu na dama kuma kowa yana makalkala da littafinsa dan aljanna idan duk yaga wanda ya sani sai ya ce ha umqra'u kitabiya malam wani karanta littafi na ila makocinka ne an yi ta gogormaya a rayuwa da ya ganka farkon abin da zai nuna maka dan ka taya shi farin ciki ga littafi na an gane ko to wannan shine tafsiri da waɗansu malamai suka yi suka bambance tsakanin nuruhum yas'a baina aidihim da kuma wabi aimanihim suka ce nuruhum yas'a baina aidihim zance ya cika wabi bi aimanihim wawun din ba wawul adabi bane wawul isti'nafi ne ma'ana sabon zance aka bude wabi aimanihim a hannunsu kuma na dama to akwai wata jumla da aka shafe ana shine kaddarata kutubuhum a hannunsu na dama kuma akwai hannayen akwai littattafansu su domin gashi can ayoyi sun ce fa man uce kitabahu bi yaminihi wanda aka ba shi littafinsa da hannunsa na dama da hannun daman zai karba kuma da shi zai ci gaba da rikewa shine wa bi aymanihim kutubuhum to amma akwai malaman tafsirin da suke hadewa nuruhum yas'a baina aydihim wa bi hasken su yana tafiya ta gaban su da kuma ta hannun daman su ma'ana shi hasken lahira zai haska gaba ya haska dama amma baya haska hagu suka ce saboda galibi munafukai in za su raka muminai wajen tafiyar tsallake raɗi ta hagu suke zuwa innahum kanu ya'tuna na anil yamin a duniya sun zo ta dama a lahira kuma sai su zo ta me ta hagu sun mala'ati annahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim a duniya don su hana ka addini wa an shama'ilihim a lahira saboda a dama kuma mala'iku suna nan a tsara ba za su ba su a lahira su zo muku ta dama ba haka waɗansu malamai suka ce amma wancan tafsirin ya fi fitowa fili sama da wannan domin akwai ayar da ta goyi da bayan cewa littafi za a karɓa da dama da haka za a ci gaba da rike shi a dama har a ketare sarai za zaka ji muminai da annabawa suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ka cika mana wannan haske namu ilal jannati har zuwa aljanna kar ka sa ya ɗauke. domin na munafukai ya fara sai da aka zo kan sirati sai ya ɗauke to mu dan haka ya Allah kar ka bari namu ya dauke shine ma yace wal munafiquna yatfa nuruhum su ko munafukai hasken su zai ɗauke aw alladhina ma waqaw ahlihim an-nara ko waɗanda ba su tsare kansu da iyalansu ba daga shiga wuta azabar da Allah zai musu sai an zo tsakiyar sirati sai ce a ɗauke musu haske balai ce tudfi unuruhum li'anna al-kalama fihim waɗannan su ma hasken su zai ɗauke domin zancen da su ake waghfir lana zaka ji annabi da mu'minai suna cewa ya Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle ya Allah kai mai iko ne bisa ga dukkan komai min zalika yana daga cikin abin da Allah ke da iko a kansa kuwa itmamu nurina lil dukhuli fil jannati cikawa bayin kwarai hasken su domin su samu damar shiga aljanna domin duk wanda hasken sa bai raka shi ya tsallake sirati ba to batun ma a ce zai shiga aljanna wannan kwata kwata ma bai taso ba Allah madaukakin sarki ka cika mana hasken mu duniya da lahira ubangiji ka nufe mu da tuba tuba na gari ubangiji ka ba mu ikon tsare kawo kanmu da mu daga wuta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah da farko da yawa mutane za su ji mun yi ta magana a kan iyaye su bar wa 'ya'yansu wani abu a duniya ba wai haramun ba ne mutum ya mutu ya bar wa 'ya'yansa dukiya Abin da addinin musulunci ya hana ne kai ka fi damuwa da wannan kuma kai ta tarawa ta halak ko haram ba ruwanka kai dai ka mutu ka bar musu dukiya wannan shine ba daidai ba amma matukar mutum yana da sana'arsa ta halaliyarsa ba laifi ba ne ya bar wa 'ya'yansa wadata ko dukiya mai tarin yawa wannan ba laifi bane ba amma dai abin da ya fi shine mu bar wa 'ya'yanmu ilimi da tarbiyya in an samu dama aka bar musu dukiyar to ko dukiyar sai su zo su ci ta hanyar halal kuma su ci suna tunawa da mai ita su ne masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sa'adu dan abi waqas innaka an tazara warasataka aghniya khairul laka min an tadahum alatan yatakaffafuna an-nas ka bar 'ya'yanka cikin wadata ya fi ka mutu ka bar su talakawa su koma suna bara a wajen mutane domin shi sa'adu dan abi kas mutum ne mai kuɗi amma da zai mutu sai ya yunkura zai yi kyauta da dukiyarsa duka shine annabi ya hana shi yace a ka kyautar da dukiyarka duka raba ta dai gida uku ka dauki kaso ɗaya kai kyauta da shi sauran ka bar wa magada su samu dan abin da za su karkasa domin ka bar su cikin wadata da dukiyar halal ya fi ka bar su talakawa su tafi suna bara bayan ka tafi da haka mu fahimci bambancin abubuwan guda biyu Allah ya sa mu gane ya tambaya ce assalamu alaikum malam an yi min haihuwar tagwaye mace da namiji shin macen zan iya sanya mata suna aisha ko sai sunan da ake sanya wa 'yan tagwaye Allah ya taimaka ya ƙara lafiya to wani suna ne da ake sanya wa 'yan tagwaye Hassan da Hussein wannan al'adar bahaushe kenan ko ma ba addini ba Hassan da Hussein annabi ba tagwaye ba ne abinda da yawa mutane ba su sani ba kenan Hassan da Usaini nana na Fatima ƴaƴan Sayyidina Ali ba tagwaye bane tsakanin su shekara guda ne ina fata an gane an haifi Hassan sannan daga baya ka haifi Usaini ba ma irin tagwayen da suke fitowa duniya lokaci ɗaya bane ba amma tare da haka annabi ya sa musu Hassan ya sa musu Husain na ukun ma kanin su ya sa masa Muhsin da haka shi Hassan da Husaini ba sai tagwaye ba kana da dama a haifan maka ɗanka ka sa masa Hassan bayan shekara biyu uku aka sake haihuwa wani ka sa masa Husaini kada mu ɗauka cewa wani suna ne na tagwaye ko kuma ba su kaɗai ne tagwayen suna a larabci ba akwai Sahal da Suhail an gane ko akwai Umar da Umair duk ga sanan ire iren su da yawa Sahala Sahal an gane ko domin duk wani suna da ka sani na larabawa akwai namijinsa akwai macensa an gane ko in ka ce umair tasgirin umar akwai umaira in ka ce anas akwai anisa ko unais akwai unaisa an gane ko to da haka duk ana iya samun irin wannan ba dole sai hassan da usaini ake sa wata baye ba ana iya sa musu wani sunan daban in mata kamar ka hassan da usaini da kake ji ne can to su ba mata ta ba bane ba wa da kani ne azala ya sanya musu suna Hassan na farko Husaini na biyu amma la Allah ko dai waɗansu waɗanda ba su karanto abin ba kawai suke yaɗawa kawai sai su rinka nuna mutane kamar tagwaye ne amma Hassan da Husaini ba tagwaye bane ba da haka idan aka yi maka haihuwa kana da damar ka sa kowane irin suna in dai mai kyau ne za a iya haifa ma tagwayen ma gaba ɗaya ka sa musu sunan daban-daban wancan ka sa musu sunansa daban wancan ma sunansa daban kana da damar wannan ka'idar kawai sunan ya zama mai kyau mai kyakkyawan ma'ana Allah ya sa mu dace takarda ta gaba ina jin wata baiwa Allah ce ta rubuta bayan ta yi addu'o'i da yawa da fatan alkhairi ta ce malam dan Allah me ya zama dole na mayar wa da mijina ko mijin da babana ya matsa min na rabu da shi saboda ya daina ɗaukar wayarsa don ya bar ni na fito duk shagalin bikin da ake yi ko suna a kotu ta hanyar kul'i ma'ana wani uba ne har ya kai sarikinsa mai auren yarsa kotu saboda baya barin yarinyar ko matar ta fito bikin suna ko bikin haihuwa har ma hakan ya sa shi uban da kansa in an yi bikin in ana bikin ko ana sunan yake bugawa mijin waya cewa ya ba wance dama ta taho to shi kuma har mijin ya gaji ya zama in an masa wayar ma baya ɗauka to wannan rigima ta kai wai har aka je kotu yanzu kotu ta ce shi uban ya ce dole sai dai a raba auren to kaga shi kuma miji ba a kashe masa aure haka sai da dalili in ba haka ba sai ka biya shi wata fansa wani haraji wani compensation wanda shine a musulunci ake cewa da shi kul'i to ita wannan baiwar Allah tana tambaya ne akan me ya kamata ta biya mijin nata bari ku ji abin da ta jero ta ce abu na farko kayan da ya min kamun aure abu na biyu kayan da ya min bayan aure abu na uku kayansa na lefe abu na hudu ƙananan kaya na adan cikin gida ma'ana wanne ya zama dole ta mayar masa cikin waɗannan duka zaki mayar masa in duka ya ce ba kira me zai ci gawayi in duka ya ce kuma suna nan to a mayan masa da kayansa duka ko ba haka ba amma idan shi da kansa ne ya specifying waɗansu ya ce iya na lefe za a dawo masa da su to sai a dawo da na lefa in ya ce a iya na wanda ya kafin aure sai a dawo masa da iya su. wata mata ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah na gaji da mijina ne kawai a raba mu sai annabi ya ce to zaki mayar masa da gonarsa da ya baki sadaki ta ce zan mayar mai gata annabi ya karɓi gona ya bashi muke nan sai aka raba auren da haka malamai suka ce na farko shi za a tambaya me za ta mayar maka a madadin wannan aure duk abin da ta mayar masa ya sa hannu ya karɓa to wannan ya zama rabawa rabuwar aure tsakanin shi da ita idan kuma duk abubuwan da ya mata duk ta yi amfani da su duk ta batar to yanzu sai ya faɗi wani amount na kuɗi ma'akul wanda hankali zai iya karɓa sai ce to ta bani kaza la'alla ce ta bashi dubu ɗari dubu ɗari biyu wanda dai hankali zai iya karɓa akwai wata baiwa Allah da ta gaya min cewa mijinta ya kai ta kotu ya ce sai ta biya shi miliyan shida ta ce to amma na gane malam auren ne baya so mu raba a raba dan ya san ba inda za mu nemo miliyan shida mu bashi to kuma daman ita ta matsa cewa sai an raba aure. duk rarrashin duniya an rarrashi ta ta ki ta hakura to kaga yana da damar shi kuma ya me ya kilemin cewa a bashi wani abu na kuɗi amma sai dai in ya ce miliyan shida aka duba aka ga miliyan shidan ba za ta fito ba alƙali ba zai ce masa to kai kuma a sai a yi ƙoƙari sulhu a sasanta domin idan ya ce miliyan shida ita kuma ba ta da miliyan shida kuma ba a yi sulhu ba to ba za fa a kashe masa aure ba aurensa yana nan to amma kuma ita ma ba za ta koma ba tunda ba ta so bahaushe ya ce a iya jan doki bakin rafi amma a tarsa sa doki ya sha ruwa wannan ba a isa ba ka iya cewa ba za ka yi saki ba amma ka ce dole ta zauna wannan ba za ka isa ba kuma mace ba ta son zama da miji ba za a iya tarsa ta mata ba an taɓa bani wani labari wani miji matarsa ta yi ta ya sake ta saboda suna samun saɓani ya ce yaƙi kawai sai ta shiga ta ɗauki kwanan da take dafa masa abinci ta shiga ban ɗaki ta je ta tuttuko kashi ta zo ta yanka salak da komai da komai ta yarye da shinkafa shi kuma ya dawo yana jin yunwa ya to kaɗe shi ya ɗauka ma faɗan ya ƙare ne tun da yau ya ga gashi an kawo masa kayan abinci komai ne abin da ya daɗe bai gani ba amma sai da ya danna a baki sai ya ce me zan ji ta ce koma me za ka ji kaga duk matar da za ta ba wa mijinta kwakashi ka san in ta same shi firi a kwance da wuka za ta yanka shi in kana da hankali gwanda a tun ruwan sanyi tun ana da juna Allah madaukin sarki ya tsare mu daga ire-iren waɗannan abubuwa da haka ni shawarar da nake bayarwa in abin ya yana matakin shawara duk da ban san matakin da abin yake akai ba tun daga shahar ana maganar kotu amma matakin da ya kamata a ɗauka shine a yi sulhu ubangiji ya ce wa sulhu khair tunda cikin abin da ta faɗa babu abin da ke nuna kiyayya ita tana son mijinta la'alla uban ne shi kuma yake da wata fahimta tasa daban shi ma kuma yana son matarsa Allah ya hana iyaye su hana ma'aurata yin aure ko ci gaba da aure ko koman aure matuƙar suna son junansu don tuna wani abu na ɓatanci da ya faru a baya wata rana wani sahabi sunansa ma'aqil ibn yasar yana da kanwarsa da aka mutu aka bar masa marainiya yana ji da ita sai wani daga cikin sahabban annabi ya zo ya nemi aurenta sai ya ɗauke shi ya bata bayan an yi aure an yi komai yau da gobe bahaushe ya ce me sa a mara amarya ko yau da gobe ta gifta aka yi ta samun saɓani aka ta samun saɓani har ta kai dai ya sake ta ta dawo gida bayan ta gama idda kwana ɗaya biyu kuma soyayya ta sake dawowa sabuwa fil yaji yana son matarsa ta ji tana son mijinta ya zo biko da nufin a sake ɗaura aure dan uwanta ya kaɗa ya raya yace wallahi baka isa ba kai da ita har abada sai dai in an je lahira in Allah ya kaddara zai hada ku a can amma ni dai a duniya baka isa ba ta shiga damuwa shi ya shiga damuwa tunda suna son junansu manzo Allah bai ma san da labarin ba amma sai ga Jibril daga saman sammai bakwai ya kawo labari ubangiji yace wala ta'dulu la wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisa in kuka saki mata fa balagna ajalahunna har suka gama idda ba ku mai da su ba fala ta'dhuluhunna ku iyaye da waliyai kada ku hana su dan jin haushi da batancin da aka yi muku a baya an tanke hunna an yanki hina hunna da su auri mazajensu idza taradu bainahum bil ma'ruf in dai sun dawo sun yarjejeniyar kyautata wa juna afallahu amma sadaf a rufe abin da ya wuce a baya da haka mahaifin da ya samu sabani da sirikinsa irin wannan yayi hakuri ya manta ai arzikin haihuwa ya jawo haka wani yana neman wanda yana neman haihuwar ma da sirikin da zai rinka kin daukar wayar tasa ya rasa kai arziki Allah ya maka ai ya baka sarkin da zaka yi waya kila ki dauka wani yana nan nema yake ya samu dan da za a zage shi ma da dan suna nan da yawa zaka ji mutane suna addu'a suna Allah ka ba mu da ko wanda za a zage mu da shi ne domin shi yau dan da za a zage shi da shi ma bai da shi in kuɗi ne yana da shi neman magaji yake ido rufe yana ji yana gani zai mutu ya bar kuɗinsa sai dai wasu su ci bai da wanda za su ci da ka ba karamin arziki bane ba ka manta da wannan ka tuna kai ma Allah ya maka alheri da yawa ka kai maka yafi wa dan uwanka ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum yo kai ma baka so Allah ya yafi maka wasu kurakurai da kake masa to kai ma ka yafi wa dan uwanka wallahu ghafurur rahim ga wani mai takarda ta karshe yake cewa malam ina tambaya bayan shi ma yayi addu'o'i da fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi yace malam da mutumin da mutum ya je kabarin iyayensa ya musu addu'a da kuma ya zauna a gida ya yi musu addu'a wanne ya fi alheri kowanne alheri ne ba wanda nake da nassin da yake nuna ya fi in ka samu dama ka je kabarin iyayenka kai musu addu'a in baka samu dama ba ka zauna a gida kai musu addu'a in ka je kabarin su kai musu addu'a wannan bai ɗauke maka kuma addu'a gida ba kowace zamanta da ba abinda kawai ba a so shine kabari ko makabarta ta zama ko da yaushe ana zuwa ko ka sa wa kanka duk sati sai ka je ko duk wata sai ka je ko duk shekara manzo Allah bai taba sa wa kansa wani date wani lokaci sananne da yake tafiya makabarta ba wani lokaci ya je da safe wani lokaci ya je da daddare wani lokaci ya je da rana nana Aisha tace wata rana muna kwance da manzo Allah tsakiyar dare bacci ya bacci na lalibe shi na rasa sai na ɗauka ko ya tafi dakin wata abokiyar zama ta ne tace sai na tashi na kunna fitila na bi sawunsa ashe makabartar baki a ya tafi tsakar dare sha biyu, eh, karfe biyun dare ko uku ta ce da na bi shi na bi shi sai na je na tarar da shi a kan kaburbura ya ɗaga hannu bargonsa kamar zai faɗi daga jikinsa yana ta yi musu addu'a ta ce sai na dawo na zo na kwanciya ta da ya dawo ya zo ya kwanta da gari ya waye sai nake gaya masa ai jiya da daddare kaji kaji kaji da na neme ka na rasa na ɗauka wani waje ka tafi sai na bi ka kuma sai na ganka sai ce jibrilu ya zo ya gaya min Allah ya ce in je in musu addu'a na kusan in sallama da su mana ziyarar da nake kai musu ta lokaci lokaci ta kusa ta yanke domin nima na kusa in tafi inda suka tafi kaga wannan yake nuna annabi bayi da asamin na wani lokaci da ya ware na zuwa makabarta kuma ya hana ma shi kansa kabarinsa a mayin masa da shi haka ya ce Allahumma la taj'al qabri idan wasanan yu'bad a wajen ruwayar Allahumma la taj'al qabri ida Allah kada ka sanya kabari na ya zama kamar gunkin da ake bautawa a zo a ɗebi ƙasar kabarin a kulla a dafa a sha a yi kaza kar ka sa kabari na ya zama haka kuma Allah ya tsare masa kabarinsa da wa Allah ya tsare kabarin annabi da gwamnatin Saudi Arabia domin su ne ba za su yarda da wannan wargin ba in kabarin da a garin ku yake da kullum sai an juye masa tifan yashi da kullum kwashewa za su rinka yi suna sha amma ita waccan gwamnatin da ba za ta yarda da wannan wargin ba wanda hatta sufayen Kano sun tabbatar da haka sun ce da kabarin annabi su suke rike da shi da an ga abin mamaki ma'ana da za a je a ta yin abubuwan da basu kamata ba a yi rawa a yi tsalle a yi ihu a ci kasar kabarin a yi sujada a kai a yi kaza a yi kaza wanda kuma shi annabin da kansa ya ce Allah kar ka sa kabari na a yi masa haka kuma ya ce la ta ja'alu kabari aidan kada kuma yi da kabari na kamar idi duk shekara sai kun zo ko duk sati sai kun zo ko duk wata sai kun zo kar ku yi min haka da aka sahabbai da ahlul baiti da sauransu ba a samu suna da wani asamin na ziyartar kabarin annabi ba a ce duk sati sai sun je ko duk kwana biyu ko duk wata daya ko duk shekara a Kano ne ake da aikin bautar kabari duk shekara duk shekara sai an yi mata sababbin dinkuna ko ba haka ba sai an yi mata girke-girke sai an mata yanke-yanke duk tafiya kabarin ba a je a yi rawa a ci murmusu a haɗu maza da mata a cakudu kuma wai da sunan addini da sunan ibada to kaga wannan ba daidai bane ba da haka ya dan uwa ziyarar kabari tana da kyau kuma ana yi musu addu'a ne ba wai ana zuwa a ɗauko albarka a wajensu ba a'a kai musu ake yi domin shi wanda aka riga aka binne shi maganarsa ta kare idza ma tabnu adam in qata amalu sai dai ka je ka kai masa albarka shine ka je kai masa addu'a ka roƙa masa Allah ya haskaka masa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza shi yanzu tasa ta kare kuma ka je ka ɗauko izina daga makabarta domin annabi yake kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarci makabarta domin makabarta tana tuna muku lahira duk wanda kake takama da shi na mutane in ka je makabarta akwai irin su in gwamnoni ne wasu suna na a kwance in sarakuna ne wasu suna nan a makabarta in manya-manyan attajiran 'yan kasuwa ne wasu suna nan a kwance in malamai ne suna nan in yara ne suna nan in maza ne suna nan in gwanayen sana'a ne in zaune gari banza ne duk an binne in ƙauraye ne da faɗan daba ya ci su suna nan haka kowa in ya je akwai ajinsa haka kabari ya isa wa'azi ga dukkan mai hankali da yana da rabo shi yasa Allah ya ce alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu yanzu har yanzu zalamar duniya bata fita daga ranku ba har ku je makabarta ku dawo da sannu za ku sani da haka dai ana ziyartar iyaye a makabarta a yi musu addu'a amma kamar yadda na gaya maka shine ba a mai da abin ya zama idi ko da yaushe ko da yaushe ko sati sati ko wata wata a gida kuma kullum kai ta musu addu'a kuma abin da da yawan mutane ba su gane ba shine wasu sun ɗauka ba a yi wa iyaye addu'a sai sun mutu ba inda aka faɗi haka tun iyayenka suna da ransu da lafiyarsu kake musu addu'ar Allah ya ji kansu ba inda aka ce addu'a ga iyaye sai sun mutu Allah ta yi wa qur hamhuma kamar bayani sagira ka ce Allah ya ji kansu kamar yadda suka raine ka kana yaro bai ce ba bayan sun mutu yayi duk ta ɗan kama ko tuwo da an dafa ya zama kashi ko a ci ko a zubar dole sai an yi daya to dan adam da an haife shi ya mutu magana ta kare ajali kawai yake jira yasa Allah ya ce da annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya kai ma za ka mutu su ma za su mutu lokaci kawai kuke jira da aka tun kafin mutum ya mutu sai a fara masa addu'a wani yaro ya tambayi wani malami ya ce da Allah ya za a gane mutum nagari sai ya ce duk mutumin da yake yi wa iyayensa addu'a wannan shine nagari domin manzo Allah ya ce awwaladun salihun yad'u lahu da nagari mai addu'a ga iyayensa kenan nagartar da yadda ake gane ta ya zama yana tunawa da iyayensa malamai suka ce ɗa na gari ko shine wanda duk sallolinsa biyar na farilla sai ya ce Allah ji jikan na. wannan shine cikan nagarta ba wai sai shekara shekara ba daga shekara addu'a shekara shekara ta biyu shekara ta uku yanzu kai baka tuna da iyayenka sai shekara ko bakwai ko uku ko arba'in ko fidda'u duk sai waɗannan lokutan kake tuna da iyayenka kaga wannan ba karamin asara bace ce sannan in za a yi ba addu'a kaɗai ake wa iyaye ba har da ayyukan alkhairi na dukiya musamman ciyar da mutane abincin da ka san iyayenka shi suka fi so lokacin suna da rai wanda mun sha faɗa wannan a dukkan irin munasaba an ga Abdullahi dan Umar duk lokacin da zai sadaka sukari yake sadaka da shi sai aka ce me yasa kai ka fi sadaka da sukari yace Umar nake wa shi kuma Umar ba abin da ya fi so a duniya sama da sukari da haka daga nan aka gano iyaye in za a yi musu sadaka ana yi musu sadaka ne da abin da suka fi so suna da rai wanda su suke ci domin kamar ca kake Allah ka ciyar min da su ni ma gashi na ciyar da bayanka to kaga Allah zai ciyar da su ku abin da suke so to sai ka bayar da irin su anan domin transfer ne ko ka ba da kuɗi anan ne a karba a lahira amma wanda sai kaga yana ta sadakar kuli kuli babansa kuma baya cin kuli kuli bai ma taba ci ba yana yana ta sadakar waina wainan ma kuma gaya kuma ya ce gyati masu yake ita kuma ba ta cin gayan waina ai lokacin da hajiya take da rai nama kake siyo mata yanzu za ka tuna da hajiya sai nama ka ba talaka sai Allah ya ba hajiya nama a can transfer ne ka aje a nan a bayar a can ka taba ganin mutumin da ya ba da kosai a nan ya karbi nama a can ya za a yi haka tilka izan kismatin biza da sana a ƙarshe ke cewa malam inda dama yana so a fassara masa waɗannan ayoyi cikin suratul ma'ida aya ta 27 zuwa ta 31 ba dama gaskiya bayan kuma lambobi ma ka ba mu mu baka ba mu ayar ba da ko da kan ayar ka faɗa a gurguje kila sai mu hararo ta sai mu faɗi wani abu akan ta amma lamba yanzu ai ka haɗa mu da lissafi inda kuma ba za mu iya ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka